يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan uwa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a 28 ga watan safar hijira 1442 wanda kuma daidai da 16 ga watan oktoba dubu biyu da 2020 muna cibiyar annur ne da ke bisa a titin zaga anguwar gawun nama da ke eh, birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi kitabu bad'il khalq أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين حين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق أفعينا أفأحيا علي أفعينا أفأحيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوط النصر أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صبوان ابن محرس عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بني تميم قالوا قتلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدأ, بدأ الخلق بدأ الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا إمران راحلتك راحلتك تفلتت ليتني لم أقم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق كتاب هنا خمسين دترك هنا آه، دغسكن كتابينا وانا لسافي لا امام البخاري بدء الخلق وتيند الله فارها لسا باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه Allah ce wa huwa su shine wannan da yabda'ul yake fara halittan duk wata halitta kuma yu'iduhu sannan shine ke mai da wannan halitta kuma yadda take rayar da ita bayan ta yi rayuwarta ta mutu sannan ya kuma mai da ita kuma a farko shine mai samar da ita ba da wani misali da ya gabata ba bai kwaikwayo da kowa ba shi ya ƙirƙiro wannan halittar kuma ya halitte ta sannan idan wannan halittar kuma ta gama yayinta ta mutu shi ne kuma zai mai da ita kuma ta koma yadda take kuma rayayya Wahuwa huwa to kamar yadda Husayn Rabi' ibn Husayn da Hassan ibn Abdul Hassan al suka fassara wannan damir wa kuwa cewa yana komawa ne ga yabda'ul khalqa da kuma yu'iduhu waɗannan fi'ilan guda biyu duk wannan damirin sun komawa gare su wato wahuwa tsara halitta a farko da kuma mai da halitta kuma yadda take rayayya ahwanu alaihi duk mai sauƙi ne a wurin Allah akwai masu fassara wa huwa sai su mai da zamirin ga aqrabu mazkur shine yu'iduhu mai da halitta bayan halitta ta mutu a ce a tayar da ita kuma a mai ta kuma raye kuma yadda take a farko ahwanu alai shine mafi sauki a wurin Allah babu ta ya samar da ita bane daga alamar a ce ba a kuma iya tushe ta a mayar wannan a kuma mai da halittar kuma aha wannan alai shi ne mafi sauki a wurin Allah amma waɗannan ta tabi'ai guda biyu rabi ibn Husayn da Hassan ibn Abi Hassan al-Basri suka ce kullum da farawan da mayarwa hajjun alai mai sauki ne a wurin Allah Imam Bukhari ce ana cewa hayyun kuma hajjanun don ma'anarsa ɗaya mislu laylun wa layyinun kuma duk ma'anar daya wato taushi kenan wa maitun kuma duk daya wa wa mai kunci ba sa shadda da ɗaya da shadda duk ana karanta haka nan duk ma'anar su ɗaya waɗannan kalmomin sai Allah ce afa ayina bil khalqil awwal imam bukari ya fasara ce as'a ya alaina shin halittar farko da muka yi wannan halittar ta gajiyar da mu ne ba mu gaji ba ji Allah hina an sha'akun ai lokacin da Allah ya kago halittar ku an sha'akun ya fare ku wa an sha'a khalqakum kuma ya fare halittar ku a lokacin Allah ba gajiya yayi ba kada bale mai da ku ya gajiyar da shi لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب مو نوها لجسم ما يدك أفاد أبنك تسكان تكون فانا شدا الله تتو وما مسنا من لغوب مي إمام بخاري فسر النصب وحلا شابا موحلا أطوارا وقد خلقكم أطوارا Allah ya halicce ku lotto bayan lotto mataki bayan mataki lokaci bayan lokaci auren kaza wani lokacin kuna ɗigo maniyi wa ɗauran kaza wani lokaci kuna sarin jini wa ɗauran kaza wani lokaci kuma kuna eh, binan tsoka haka nan dai mataki-mataki ya zuwa haife ku sannan kuma da nan kuma marahin ne na ƙufuliya. abin nan shabab a zo kuhula sannan a zo shekuka ga nan dai a zo asfali safilin a wanda ya kai can kenan haga ɗaurahu ai ɗaurahu ya ka ce ada ɗaurahu me yake nufi da ada ɗaurahu ai ada ɗaurahu ya ƙetare inda aka ta ne ya ƙetare matsayinsa وحدثنا محمد ابن كثير الإمام بخاري سين الأبدي قال خبرنا سفيان سين ابن آه، عيينة الهلالي عن جامع ابن شداد عن صفوان ابن مهرز عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل جماعة daga قبيلة بني تميم tamim sun النبي صلى الله عليه وسلم وقال wa qal sai تميم أبشروا ya ku bani min ku yi bushara da wani labari mai faranta rai ƙwaƙalu sai suka ce to bashar na ka mana bushara to fa na ba mu abin da za ka ba a ce wani albisharinka daga ce goro daga ji shiru daga ce a to ina bushara da aka yi mini فتغير وجه وجهه كون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تتنزع سبوا دم إذا شيء ما سبوا تو ما سحب إليكم حتى جاء بن ذي بس فجاءه أهل اليمن أنا نسوي لهم اليمن يمن فقال يا نبي يا أهل اليمن يا كم تاني يمن أقبل البشرى كُكَرْتِي بشارة بنو تميم سكت كربه إن لم يقبلها بنو تميم أم بنو تميم بس كرب بشارب بس هي هقوليها أكبرس أبن أك مس بشارب سنسا جراجي قالوا سو أهل اليمن فكتي قبلنا منكر ونم بشارة يا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش bisharar da aka yi musu da ilimi ne za a ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana ba su labari game da yadda Allah ya fari halitta da kuma yadda ya halicci al'arsh ana cikin ba da labarin labari ya yi daɗi daga a rajulun sai ga ɗaya wani mutum ya faɗo da sai ce ya imran ya kai imran ɗan husain rahilatuka tafallatat taguwarka na can ta kuce bisharar da ya zo mai da ita ke da shi ko to wace bisharar zai karba hmm? sai dai a yi guda sai ya ga babu makawa dole ya tashi ya tafi tun farko shi ya saka shi inda ɗaure ta yayi ai da shi kenan ko to saboda haka sai tashi ya je kamo taguwarsa ya ce laitani lam akum da dai ban tashi ba to da shi ya fi min alkhairi bisa ga tashi in je kamo abin da raƙuma wannan ilimi mai yawa ya kuce ni to akwai abin da ke faɗowa lokacin karatu wanda shi ba kucewa yake yi ba an wani ya kire ka lokacin karatu sai ya kashe ko kashe waya in ka gaba ba abin labari na halakar dukiya ce ba ko kamar yadda imran ibn hukayn wannan labari ya zo mai kasancewa kai wanga da ya kira da fa ina shakka mai yiwa ta dukiya ce za ta salwanta wata rayuwa ce za ta salwanta ko ta dukiya za ta halaka to wannan kan sai ka je ka karba amma in ba haka ba sai wani ya kira ka ana cikin karatu kan ka tashi sai an ne kawai zai ingiza ka ya raba ka da wannan ilimin da za ka samu na'am حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان ابن مخلص أنه حدثه عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن, يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي بن حفص ابن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي قال حدثنا جامع ابن شداد عن داوود ترك إسناد كنا عن صفوان ابن مهرز أنه حدثه عن امران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالبر انت لا شغوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نتوري تاغواتا انتنغركا أشياء أوري تاغوات أتاه ناس من بني تميم فيقا وسمتاني لغتكين قبيلا بني تميم تنظر من الله صلى الله عليه وسلم faƙalu sai ce musu akbar bushra ya bani tamim ku karɓi bushara ya ku bani tamim faƙalu albashar ta na faɗina ku kai mana bushara ka ba mu abin da ka mana bushara sun maimaita wannan marar ce ne haso biyu kuma da kala na gina su min ahalin yaman sai ga wasu mutane kuma daga cikin mutanen yaman sun shigo فقال كان نبي سيمس أقبل البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم يا كو متاني يمن كو كرد بشارة سن متاني يمن سن كرد ونن بشارة سن متاني تميم سن كرد ونن بشارة قالوا سكتي قرق بالما يا رسول الله يا من رسول صلى الله عليه وسلم من قالوا sai suka ce ji ina na tsaluka an hazal amur mun zo ne mai maka tambaya dangane da wannan lamari wato halittun yadda ubangiji ya halitta qala sai ce musu kana allahu walan ya yakun shay'un ghayruhu kana Allah ubangiji yana nan wa ya yakun shay'un ghayruhu a yayin da babu wani abu wancin shi babu wata halitta wa kana arshuhu ala alma wa kana arshuhu ala alma yanke wa lam yakun sha'un ghayruhu sannan kuma wa kana arshuhu ala alma alhali al'arshin kuma na bisa ruwa ne shi akwai al'arshi kenan akwai kuma alma'u to to saboda haka malamai suka ce na wallam ya kun shay'un ghairuhu ce wanda ya wakana arshu alal ma istisna'u ne togewa ne daga cikin shai'un sai aka toge al'arshu da alma'u nisbi kuma wannan istisna'u nisbi ne wannan istisna'i din ba wai a'a duk tun lokacin da Allah yake nan al'arshi na nan alma'u kuma na nan ba wani lokaci ne aka samar da su amma lokacin da su suka zo magana suka yi wannan tambayar da jawabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su an halici alma an halici al’arshi <coughs> duk wata halitta wanda ba al’arshi ba ba alma'u ba to babu wata halitta wannan lokaci akwai Abin da hadisi da inganta a kan cewa awwal ma khalaqa Allah al-qalam farkon abin da Allah halitta shine al-qalam Allah umarce shi yake uktub yace ma za uktub me zan rubuta yace uktub ma kana wa ma yaqulu ka rubuta abin da ya faru da kuma abin da zai faru har tashi alƙiyama kuma alƙalam ya rubuta to awwalu awwaliyatu nisbiya ce bisa ga alma'u da al'arsh al'arsh da alma'u da ji alƙalam an fahimta ko oktob ma kana a ce akwai abin da ya faru kenan kayan shi alƙalami a halice saboda haka abin da ya faru rubuta abin da ya faru da kuma abin da zai faru nan gaba ba rubutu zai akan Allah ba akan dai abin da Allah zai aikata ne saboda haka an halitta al'arci an halitta alma saboda haka dangare su kenan rubutun zai fara ma kana wa ma ya kunu ko wa kataba fi zikr kull shay sannan Allah ya rubuta duk komai da komai fi zikra cikin lafil mafud duk abin da ya faru da abin da zai faru duk gaba da suna rubuta lokaci kawai ne ake jira wa khalaqa samawati wal ard sannan kuma halicci sammai wal ard da kuma kasa fa nada munadi ana kaiwa wannan wurin sai ga wani mai kira ya kira yace zahabat naqatuka yabdal qusay ya kai muna dan husai taguwa ka ta kace <laughs> ya da jaddara su kuwa ta ya je fan dalaftu sai na tashi na bita fa'iza hiya ya kwata uduna hasarabu ta yi nisa tsakanina da ita haka walwalmiya nake gani ruwan fako na tsinke daga lantar nisa ko da ya taso ta yi nisa yake fa wallahi lawadittu da na so an kuntu taraktuha da ma dai na rabu da ita tafiyar ta in samu wannan ilimi mai daɗi da ake karantarwa amma kuma sai je bi taguwarsa ya kama ya samu dai abin da ubangiji hukunta da ya samu na'am warawa isa warawa isa an raqaba عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وروى عيسى إن ابن موسى عن رقب ابن مسقلة العبدي الكوفي عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما النبي صلى الله عليه وسلم يا matsayin mai jawabi yana mana hudu ba ba ku barana an dab'il khalq ya ba labari game da farkon halitta abinda Allah ya halitta sannan abu kaza sannan abu kaza sannan za a yi kaza sannan kuma a zo a yi kaza sannan abu kaza ya faru sai hatta da kal ahlul jannati manazilahu ya ta ba mu labarin abubuwan da za ta faruwa har da za su ta faruwa har aka yi tashi alkiyama har aka zo aka yi hisabi in aljanna suka shiga abin da masaukin Allah ka kai mu wa ahlun nari manazilahu mutanen wata kuma suka shiga masaukaiyar su Allah ke mana tsari hafiza zalika man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya kiyaye ya kiyaye wanda kuma ya mance ya mance na'am حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أراه قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي أن يشتمني أن يشتمني ويكذبني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد بن محمد بن عبد الله الزبيري الأزدي عن سفيان بن سعيد الثوري عن أبي زناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى riwaya alaran ma ya ce urahu qala Allah ko to mu babu shakka qala Allah ta'ala yashtumuni ibnu adam Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan hadisul qudsi yace dan adam yana zagi ma wama yanbaghi lahu an yashtumani kuma baya kamata gare shi shi dan adam ya zage ni wa yukazzibuni kuma yana karyatar da ni wama yanbaghi lahu kuma bai dace da shi ba amma shatmuhu amma zagin da yake mini ko qauluhu ce wanda yake innani waladan cewa ina da ɗa su yahudu sun ce uzairu ibn Allah su ko nasara suka ce masihu ibn Allah su ko mushrikai suka ce malaikatu abna banatullah ko suka ce mata ne kuma yayin Allah ne <coughs> to dukkan su sun zagi Allah wa amma takzibuhu amma ƙaryatar da ɗan adam da ke mini wa qawluhu laysa yu'iduni cewa ba zai mai da ni ba kama ba ni kamar yanda ya fare ni cewa Allah ba zai tadda shi ba ya mai da shi halittarsa kamar yanda ya fari shi in haka nan ko ya faru eh, karratun hasira ko nake wannan komawan to a hasara ce to da shin Allah bai bari mu haka nan dai mu ta rayuwa mu tafiya haka nan ta zarce in aljanna aljanna in wuta wuta ya kuma kashe mu kuma kuma tayar da mu kuma ai wahalar ta yi yawa hmm? saboda haka babu tashi saboda haka sun karyatar da abin alhash karyata wanda dan adam ya yake wa Allah subhanahu wata'ala kenan alhali kuwa wa huwa yu'iduhu أن nan da halicce shi a farko babu shi to zai kuma mai da shi kuma حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن الطريف أبو رجاء البغلاني قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق لوكة أبنجي يحكم تا halitta duk اللي baki ɗaya kataba fi kitabihi sai ya rubuta a cikin littafinsa lahul mafuz kenan fa huwa indahu ilimin wannan abin da aka yi indahu yana abu ubangiji a ina saukan arshi kuma saman al'arshi ba gaza ba ba yamma ba kudu ba arewa ba ba kuma ko ba wanda ke ce Allah na ko to ba ko ina yake ba da zatin yana na fawqal kuma wannan ilimin na ah, halittun duk da Allah rubuta rubuta cikin wannan littafin a huwa inda ku fauka al'arshi yana a can abubai sama al'arshi ba kuma kan al'arshi ba daga ce kan al'arshi in ga ce kan al'arshi ta ce to lokacin da babu al'arshi ba an fahimci wannan shubhar ba sun ce Allah na sama al'arshi ba ba kan al'arshi aka ce ba sama al'arshi aka ce babu wanda ya san tazara kuma da zuke tsakanin al'arshi da ubangiji an fahimta ko wani lokaci ahlus sunna suka yi wannan ibarat an fahimta babu wanda ya san inda Allah yake cewa tun tsakanin al'arshi da inda Allah yake babu wanda ya sani to wani sani kuwa ba dai kwance ki bisa al'arshi ba ba zaune yake bisa gare ba ba tsugune yake bisa gare ba ba kishin gida yake bisa gare ba don bai da bukata da al'arshi musagnin an al'arshi ko sama al'arshi yake ba kan al'arshi ba saboda haka bambanta waɗannan ibarori guda biyu an fahimta ko sai ga abin da Allah ya rubuta inna rahmati ghalabat ghadabi cewa rahamata ta rinjaye fushina daga cikin sifofin ubangiji rahama daga cikin sifofin ubangiji kuma fushi saboda haka Allah na rahama Allah na fushi kamar yadda ɗan adam ke rahama kuma ɗan adam na hushi ko ba a cewa ai rahama to ai sifa ce ɗan adam kuma hushi ai sifa ce ta ɗan adam ina ce Allah na hushi an siffanta shi da mutum ne to shi ya siffanta kai ne ba wani ya siffanta shi ba an da ko kan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka saboda haka ba wanda ya kai Allah sanin kai ne sannan ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah bayan Allah kuma labaransu babu ƙarya a ciki na ma'alaran mu باب باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات وما ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها الحبك استواؤها وحسنها وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم دحاها أي دحاها بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان naumuhum wa saharuhum babu ma ja fi sabi ardi wannan babu yana magana ne dangane da sabu ardin sabu ardin kasa bakwai wa qawli Allah ta'ala da kuma cewar Allah madaukin sarki cikin suratul talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat Allah shine wannan da halicci sammai bakwai wa min al-ardi kuma ga ƙasa mislahunna ya halitta ƙasa bakwai kuma wasu na cewa idan ka tafi saman sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu ka kai har ta bakwai to in za ka dawo ba sai ka ce ƙasa ɗaya ƙasa biyu ƙasa uku ƙasa go har kuma ƙasa ta bakwai wasu kuma suka ce a wanda ƙasan dai da muke akwai ƙasa ƙasa ƙasa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas eh bakwai ko don Allah subhanahu wa ta'ala ne yace khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi ga ƙasa kuma mithlahunna ya halitti ƙasa bakwai kuma yatanazzalu al-amru kunna Allah na saukar da umarni tsakanin sama bakwai da kuma ƙasa bakwai lita'alamu Allah ya yi haka ne domin ku sani anna Allah ala kulli shay'in qadir cewa Allah na da iko ga duk komai baki daya wa anna Allah kuma lalle Allah kad ahata ya kewaye ilman ga ilmi da kulle shay'in ga duk komai baki daya ilmin shi ya zagaye komai da komai da baki daya Allah ce wa saqful marfu me yake nufi da as-saqfu ay ruhin sama al marfu yana rantsuwa da rufin sama almarfu wanda aka aka ɗaukaka aka kira sama sannan la ce rafa'a samkaha rafa'a samkaha ai bina'aha Allah ya cire ginin sama ah, <clears throat> wa sama'i zatul hubuk ko kuma Allah na rantsuwa da sama zatul hubuk ibn Abbas yake istiwa'uha wa kusnuha daidaiton sama babu inda ke da gociya babu tudu babu gangare da kuma kyawun sama ɗin Allah ke rantsuwa da su wasu malamai su ce tsuruk zatul hubuk ai zatul tsuruk wanda ke da hanyoyi idan jirgin sama ya tashi ne ya san hanyar da take hmm? da zarar ya ta hanyar da yake to shi ke sai halaka saboda haka saman na da hanyoyi kamar yadda kasama ma ke da hanyoyi don za a san da hanya injiniya ya zo ya san inda ya kamata a ce hanya ta bi amma kada ba injiniya ba sai ka bi da hanya inda ba ta dace ba kwana biyu shi ke na hanyar takula amma shi injiniya ya san inda ya kamata a yi kwana ya san inda ya kamata a miƙe saboda dalilin da zai bayar kuma ya zan karɓaɓɓen dalili sai ya ce wa azinat li rabbiha wa huqqat ko wa azinat ai sami'at wa ata'at <coughs> ƙasa za ta saurari umarnin ubangiji kuma ta mai da'a sannan wa alƙat ma ha wata takhallat wa alqat ay jas ma ha, ta hidda duk abin da ke cikin ta jefo su sama min almauta na matattu wa an hum kuma ta yi yofinta babu komai bizni a cikinta sannan ha ko wal arba wa ma dahaha ubangiji na rantsuwa da ƙasa da kuma abin da ya shimfiɗa ƙasa ai dahaha dahaha bi ma'ana dahaha as-sahira fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bis-sahira tsawa guda da yan tsawa gudan nan don gaba ɗaya ƙasa ita ko sai da sai ga kunan sai da jeho ku sama sa ku ciki yahi ya bisa ga hishe ku don sawa ciki aikin ku ne fitar da ku daga ciki ku aiki Allah ne saboda haka fitar da ku ya sa ku sauki lissahira ne wajhul ard sai zahur lissahira sai ga halittu duk gaba ɗaya bisa faifan ƙasa kana fi hal hayawan naumuhum wa saharuhum har gaba ɗaya dabbobi kuma ciki ne suke da baccinsu wa saharuhum da kuma rashin baccinsu duk dai cikin ƙasar ne ake saboda haka ranar tashi alkiyama duk gaba ɗaya za a watsu a jefa kowa sama حدثنا علي حدثنا علي بن عبد الله قال قال أخبرنا ابن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الهارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض ودخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين حدثنا علي بن مدي... آه، علي بن عبد الله سين ابن المديني أنا خبرنا ابن عليا سين إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقرم ابن عليا أنا جنجنا كاكسة لتيري ابن عليا أنا لي ابن المبارك قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي كنا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وكان بينه وبين اناس خصومة في ارض كان سدوس متاني اخوي جاي يا جمد تكفى كان سدوس متاني فدخل على عائشة في ابو سلمة تقولين انا عائشة وذكر لها ذلك sai ya faɗa mata keji keji keji husuma tsakanina da suwa ne game da ƙasa fa qalat kaje sai mai ya aba salama ya kai abu salama ibtani bil ka nisa shi jayayyar ƙasa fa rasulun na sun lalata salam kala tabbas manzo Allah sun lalata salam ya ce man zalama duk wanda ya zalunci shi birin. gargodon taƙa guda na ƙasa ɗin wuƙahu za a mai sakandami min sam'i arzi ƙasa bakwai za a yanka ƙasa a yanka daidai inda ake bukata ya ta yi ƙasa ya ta yi ƙasa ya ta yi ƙasa za a ɗauko wannan ƙasa bakwai duk gaba ɗai a mai sarƙa a wuya to wannan ƙasan da aka ɗauko haɗin da za a rataya ga sarƙa kenan ta mai sakandami ranar alkiyama ta wutar jihar na mafa saboda haka ne su ji jayayya ga ƙasa كشادي اللي تيمي تيلا إن لا ده جسيا في جاي أنكم ما يسينا ده جسيا فبسم الله جاهد إلى ما شيء نعم حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع عرضين حدثنا بسر بن محمد قال حدثنا آه، أخبرنا عبد الله بن ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض دون دي أنشوان أبنك أساه gona ce ko kuma hilin gini ne da bi ghairi haqqihi ba da haƙƙinsa ba kai ko da ruhun kasuwa ce kusifa bihi yawmal qiyama za a nutsar da shi ranar alkiyama a cikin ƙasa ila sab'i arbina har can zuwa ƙasa ta bakwai don nutsar da aka yi da shi nan azaba ce za ta azabtar da shi ranar alkiyama saboda wannan ƙasan da amsa ai na in sama ka amsa kasan kasan kasan kasan kasan kasan kasan duk gaba ɗaya naka ne ke duka an shi saboda haka za a azabtar da shi da wannan kasan da ya amsa ranar alkiyama حدثنا محمد حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر والذي بين جمادى وشعبان حدثنا محمد بن المثنى سنة أبو موسى لعنزي الزمن قال حدثنا عبد الوهاب سنة ابن ابن عبد الله الثقفي حدثنا أيوب سنة ابن أبي تميمة السختياني عن محمد ابن سيرين عن ابن أبي بكرة سنة عبد الرحمن عن أبيه أبي بكرة يا جماعة تنسى أبو بكرة شكو نفيع ابن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار tabbas zamani ya kewayo ka hayatihi kamar yanda yake yau mafalakar samawati wal arda ranar da Allah halitta sama da kuma ƙasa yaya ne Allah halitta sama da ƙasa yaya ne kuma ya halitta zamani a sanati isna ashara shahar yaje shekara dai wata goma sha biyu saboda haka da an cimma wata goma sha biyu nan za a dawo kuma farkon kira kuma ɗauka to haka nan shekarar ke zagayewa haka nan shekarar ke zagayewa babu wata shekarar da za a ce bana wata goma sha uku gare mu babu shekarar da za a ce kuma bana wata goma sha ɗaya gare mu wata goma sha biyu min ha arba'atun hurum kuma daga cikin goma sha biyun nan akwai watanni guda hudu da ake ce ma ashhurul hurum waɗannan watanni guda hudu su ma ba su canzawa su ne dai waɗannan watannin da aka sani sai irin zaluncin da jahiliya ke yi su canza wani lokaci a ɗauki haramci a kai wani wata daga wani wata a kai wani wata bayan ya baɗi kuma a dawo da haramcin cikin wannan watan ina Allah ce inda man nasi'u ziyadatun fil to salasatun mutuwaliyat watanni guda uku jere suke da juna zulqa'ada watan bawan salloli kenan ko in ji ba hausu hmm. tsakanin karamar sallah da babbar sallah ko wadda shi an bawa karamar sallah shi an bawa babbar sallah da sannan hazul hijja gazul hijja ko watan layya kenan wal muharram da kuma al muharram wata na farko a cikin sabuwar shekara to waɗannan watanni guda uku duk jere suke da juna sannan wa rajab kuma watan rajab da ake ce ma mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda ke tsakanin jumadal akhira da kuma sha'ban to wata na biyar da na bakwai kenan ko to نعم على رب حدثنا عبيد حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيح أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقص أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا استفهام نعم أنا أنتقص من حقها أنا أنتقص أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث فحدثنا أبي ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة سين حماد ابن أسامة عن هشام سين ابن عروة عن أبيه عروة بن عن أبيه سعيد ابن زيد ونه هشام ابن عبد الله الدستوائي عن أبيه سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها أروى تاي جاي دا سعيد بن زيد زوى إلى مروان ومروان ابن الحكم لوكتي شيني gwamnan مدينه فقال سعيد sai sa'idu min zai ya ce ana an takasa min haƙƙi ya shai'a wani ne take kawo ƙaran cewa wani tauye mata haƙƙinta ashhadu la samitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ina shaida maka kai gwamna cewa ni sa'idu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi ko gwamnan tabi'i ne ba sahabi bane <laughs> ya fahimta to a ana yana gaba gare shi ko ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha shibran min al-ard duk wanda ya anshi kasa ko da ta guda ce bisa zulman bisa ga zalunci to fa innahu yanda lamari yake yutawwaquhu yawm al-qiyamah za a bai sakandami da wannan kasa ranar alkiyama min sab'i arbina kasa bakwai to ni da na ji haka kuma zan bayan kwace mata ba zai yi wa gare ni قال ابن ibn abi zinab shi ma abdurrahman a sunansa ya ruwaito wannan hadisi an hisham shine Ibni sa'id eh, ibn abdullah an abihi قال قال سعيد بن زيد دخلت قال لي سعيد بن زيد in ji Hisham kenan yace Sa'id ibn Zaid ya fada mini cewa da khaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato kamin yace ashhadu la sami'tu sai ce dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to za mu yi haƙuri saboda ƙarabowar magariba mu dasa aya a nan yau mun jama mai kamara ɗin mu birki ba ce jama na birki ba saboda lokaci abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan da ke suke ba mu iko aiki da umarnin da aka ba mu da kuma ba mu iko hannuwa ga abin da aka hane mu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu muna ba da sanarwa cewa jiya an naɗa malam yahaya na mallam koyi sarkin malamai da mukamin sarkin malamai saboda haka a taimaka masa addu'a Allah taimake shi riko wannan mukami da aka bashi kuma a mai murna na wannan mukami da ya kai gari murna da kuma